na bakwai ga watan Ramadan cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya kunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya fahimtar da mu abubuwa da za mu karanta kuma ya hore mana aiki da su kurakurai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu idan yan uwa ba a manta ba Ajiya mun tsaya kan aya ta goma sha biyar za mu shiga aya ta goma sha shida lokaci ya yi halinsa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana wato wasiya da yi ga mutum cikin sha'anin iyayensa da kyautata musu har ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana fifikon ita mahaifiya lura da wahalhalu da ta ɗauka na ɗaukan ciki da haihuwa da shayarwa da sauran ma kulawa da take yi da ɗa fiye da mahaifi a cikin wannan aya dai mun ga wato kafa hujja da al'imam Ali radiyallahu anhu yayi na wata matsala mai matuƙar muhimmanci na mafi ƙarancin ciki da mace za ta iya haihuwa mun ga cewa watanni shida ne kuma Umar ibn al-Khattab ya karfafa shi ko ya masa muwafaka akan wannan fahimtar tashi da ma sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ne imam ibn kathir idan ba ku manta ba yake cewa yana da kyau ga mutumin da ya kai shekaru arba'in ya sabunta wato tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya koma zuwa ga mahaliccinsa kuma ya yi niyya mai ƙarfi akan haka shi ne da yake fihi irshadun liman balagal arba'in an yi jaddida taubata wal inabata ilallahi azza wa jalla wa ya azima alaiha to a nan muka tsaya a jiya za mu tashi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari game da su waɗannan mutane na ƙwarai waɗanda suka siffantu da siffofi da Allah ya ambata a ayoyin da suka gabata sai Allah ya ce ne بسم الله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم نعم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة نعم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الله تعالى يتي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا waɗannan su ne waɗanda muke karɓa musu mafi kyan abin da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna ko muke yafe musu wato munanan ayyukansu kurakuransu laifuffukansu Allah ya ce fi ashabil janna suna cikin ‘yan aljanna wa'ada sidiƙin lari kanu yu'adun wannan alkawari ne na gaskiya wanda suka kasance ana yi musu alkawarinsa a gidan duniya malan ya ce ai ha'ula ilmuttasifu na bima zakarna wato waɗannan waɗanda suka siffantu da abubuwan da muka ambata التائبون إلى الله ilmuni buna ilai masu. tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala masu komawa zuwa gare shi almustadrikuna ma fata bit wal istighfar waɗanda suke riskar abubuwa da suka shuɗe abubuwan da suka wuce su suna riskansu ta hanyar tuba da neman gafara wajen Allah هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا waɗannan su ne waɗanda wato muke karɓa musu mafi kyan abubuwan da suka aikata wa na ta jawazu an sayi'atihim wa muke yafe musu wato munanan ayyukansu wa na ta عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل سيغافر تامسو ما في da suke yi سكي da suke yi laifuffuka da suke aikatawa zunubi da suke yi wa na taƙabbalu minhum liyasira min al'amal kuma muke karɓa musu wato kaɗan da suke aikatawa na ayyuka saboda an samu mi an samu ingancin aikin an samu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala sannan an samu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tare da komawa zuwa gare shi Allah ya ce alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an سيئاتهم fi ashabil jannah ai hum fi jumlati ashabil janna wannan su suna cikin wato 'yan aljanna wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin gidan rahama wa hadha hukmuhum inda Allah malai ce wannan shine hukuncin su wajen Allah kama wa'ada Allah azza wa jalla man taba ilayhi wa anab kamar yadda Allah yayi alƙawari yayi alƙawarin haka da wanda ya tuba zuwa gare shi kuma ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ne ma Allah ya ce wa'ada sidqil ladhi kanu yu'adun alƙawari ne na gaskiya wanda aka kasance ana yi musu shi a ina ake musu wannan alkawari a gidan duniya za su ga tabbacin shi a ranar gobe kiyama Allah muke roƙo ya sanya mu cikin waɗanda za su koma zuwa gare shi za su tuba za su riski ayyuka na ƙwarai su riski ayyuka wato nagartattu kamar yadda suka yi sake a baya za su yi ƙoƙarin riska Allah ya sanya mu cikinsu ya gafarta mana ya ba mu ikon neman gafararsa sai Allah ya ce ne والذي قال لوالديه أف لكما اتعداني أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله تعالى يسير والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج كما وند يكيد مهيفنسا تردك أتعدانني ينزكو أركي من الكوري أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ينزكو أركي من الكوري za a fito da ni za a tashe ni bayan na mutu za a tashe ni daga kabari alhali kuwa tuni wasu al'ummomi sun shuɗe sun wuce a gabanina ba a tashe su ba wa huma yastaghithanillah su iyayen nasa suna ta roƙon Allah da cewa wailaka amin kai canka yi imani inna wa'dallahi haƙa lalle alkawarin Allah tabbatacce ne lalle alkawarin Allah gaskiya ne inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin sai shi wannan ɗaya ke cewa wannan ba wani abu bane ba komai bane face ta tsuniyoyin mutanen farko al’imam ibn kafir a ƙarƙashin wannan aya yake cewa lamma zakara ta'ala halar da'ina lilwalidain albari na bihima wa ma lahum indahu min alfauzi wa naja bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci hali na masu yi wa iyayensa addu'a masu kyautata musu da kuma abin da Allah ya ba su na rabauta na kuɓuta عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين سي ألا يبيه دهال تاقفو ودن دسكي سابا وإيا ينسو suke tozarta iyayensu suke ƙin bin umarnin iyayensu sai Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma kuma wanda yake da iyayensa tir da ku wajen larabawa idan suka ce uffin kalna ta uff tana iya ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko duk wata kalma mummuna alkalam arraji alkalamu sayi duk wata mummunan magana da mutum zai yi wa iyayensa ko wani ma ana cewa uf ko uffin wannan uf ɗin nan ba fi'ili ba ne اسم فعل ني اسم فعل مضارع ما نسى أتضجر وتمتن ينون داموسا ينون مي ينون داموة أما ما أنا دا سكي كاوتا الإمام آآ آه، آآ آه، آه، ميلسان العرب يا كاوكم ما أنر za ta fi fitowa fili a aikin ‘ya'ya na yau da gobe ya ce wani sauti ne da mutum zai fitar da shi wannan sautin yana nuna ƙyamarsa da abin da aka nema ya yi kuma yara suna haka ‘ya'ya suna yi wa iyayensu wani za ka ji an ce abu ce gaya mm, kaga an fahimta to har yanzu balarabe yana da irin wannan abu idan ka masa wani abu da baya so ko ka ce wani abu ce ce of ya muhammad of kuma wannan kalma ta of akwai kusan kamar da wasu malaman larabci suke faɗi ana furta ta fuska wajen arba'in wajen larabawa kaga kenan da wuya mutum ya yi kuskure a kai ta kuma kalma ta yatsa al'usbu kalmar yatsa da wuya ka ji wani ya furta ta kuskure ko da bai iya larabci ba saboda akwai wajen yare tara a kai usbu asbu isbu saba subu wajen yare tara saboda haka ko da mutum yana ganin yayi kuskure to daidai ya furta a wajen larabawa saboda haka mu lura da wannan ba tilas ya zamto ma mummunar kalmar ba ba tilas ya zamto ma kalmar ta kai mataki na kace wa mahaifinka tir ba saboda ai ba karamin tsaurin ido mutum zai kai ba ko kangarewa ya fuskanci mahaifinsa ya ce tir da kai ba kowa yake iya wannan amma wasu da yawa za ka ji mahaifin ko mahaifiyar za ta iya cewa ku yi kaza amma za ka ga mutum yana ta ƙunƙune ko ba haka ba ne zai ta ƙunƙune da tsaki wani ko bai ya tsaki ba amma za ka ji yana ta ƙunƙune kai ta jin wani sauti yana fitowa shi ba firici ba ne amma dai wannan sautin yana nuna saɓa wa iyaye ne yana nuna bai yarda da abin da iyayen nashi suka ce ya yi ba kuma wannan ba daidai ba ne wannan ba biyayya ba ce to a nan Allah tabaraka wata ala yake cewa wallazi qala yi ufin lakuma wanda ya ce da iyayensa tir da ku ko kuma ya fitar da wani sauti da yake nuna rashin biyayya gare su أتعدانني أن أخرج قال ابن كثير وهذا عام في كل من قال هذا ونما قلر ta دوان دزي wanda zai iya ونن كلمة ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله ضعيف وندكما يريا تيوى wannan ayar ta sauka ne cikin sha'anin abdurrahman ɗan abubakar as-siddiq Allah ya ƙara musu yadda malayin kafir ya ce maganarsa mai rauni ce saboda me li'anna abdurrahman aslama ba'da zalika wa hasuna islamu yace saboda abdurrahman dan abubakar ya musulunta bayan haka ko musuluncin shi ya zamto ingantaccen musulunci ya nagarta wa kana min khiyari ahli zamani ya kasance cikin wato mafifitan mutanen zamaninsa a nan wannan maganar da malam ibn kasir yayi yana so yayi yi ishara ne zuwa ga saɓanin malamai game da sababin saukar da wannan ayar shin ayar an saukar da ita ne cikin sha'anin eh, abdurrahman ɗan abubakar ko kuma ayar ta gane kowa ma da zai zamto ya siffanta da wannan siffa saboda akwai malaman tafsirin da suke ganin cewa wannan ayar ta sauka ne cikin sha'anin abdurrahman ɗan abubakar kun san shi abdurrahman ɗan abubakar bai musulunta a karan farko ba kuma yana daga cikin manya-manyan 'ya'yan abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda ya haife shi tun da daɗewa an yi rayuwa ta jahiliya da shi kuma yana cikin jarumai kamar yadda al'imamun zahabi yake cewa yana cikin jaruman larabawa yana cikin waɗanda sun ƙware wajen iya jifa wajen iya harbi da mashi sun kware wajen iya harbi da mashi har larabawa ma ko kafirai suna tinkaho da shi suna alfahari da shi to shi a karan farko bai karɓi musulunci ba a yakin bajar ma yana tare da wato kafiran makka ne a yakin bajar yana tare da kafiran makka har ma ya fito yana ta kirari wane ne zai fito su gwabza wane ne zai fito ya tinkare shi mahaifinsa abokar siddiq yana cikin rindinar musulmai ya miƙe zai je ya fuskanci wannan ɗan nasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya kwaɓe shi ya ce ya zauna ya koma baya to wannan shine Abdurrahman ibn Abi Bakar saboda duk ya girmi shakikin nana Aisha ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda kuma mahaifiyarsu ita ce Ummu Roman alkinaniya to kun ji wani ɓangare na tarihinsa kuma ya rasu shekara ta wasu malaman tarihi suka ce shekara ta hamsin da uku hijira amma al'imam zahabi da wasu cikin malaman tarihi sun soki wannan zancen sun ce a'a ba a shekara ta hamsin da uku ya rasu ba shekara ta hamsin da biyar ne lura da ya shaida jana'izar sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas saboda haka ba za a ce kuma a shekarar ya rasu ko a lokacin shi baya raye ba kuma a ce ya shaida jana'izar sa'ad din kenan ya rayu har bayan sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara musu yarda ya musulunta kafin fathu makka amma kakansa abu quhafa musuluncin shi yayi jinkiri shi sai bayan fathu makka tukunna ya musulunta baban abubakar siddiq Allah ya kara musu yarda ga baki daya wanda shine in za ku tuna ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka ya yafewa waɗanda suka cutar da shi suka tsangwame shi suka fatattake shi suka kore shi daga makka ya yafe musu wasu ma waɗanda da su aka haɗa a fitar da shi din a kore shi ya ce duk wanda ya shiga gidan wane to ya aminta ku duba ya fiya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya shiga ɗakin kaba ya kubuta ya aminta kada a taɓa shi to a wannan lokaci ne baban abubakar siddiq abu kuhafa ya taso ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo wajen shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ah, dattijo ai da ka jira mun taho wajen ka mun zo gidanka da kanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake faɗin wannan magana domin girmama dattijo girmama mai firfira saboda haka duk wanda ga yana cin mutuncin mai furfura to ba mutumin kwarai bane ya kalli mutum da furfurarsa ko da ba musulmi bane ya daddanna mai ashar ya tsine masa ya wulaƙanta shi ba na kwarai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dattijo ne aida ya jira za mu towa har gida mu gaishe shi sai abokar siddiq ya ce a'a ai baban nawa shi ya fi cancanta ya zo wajen ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ji da yadda wannan gida yake to su wasu malamai sai suke cewa wannan ayar ta sauka ne cikin sha'anin abdurrahman ɗan abubakar ɗinnan amma shi al'imam ibn kafir yana da fahimtar cewa wannan ayar ba a kan abdurrahman ta sauka ba ba a kan shi ta sauka ba aya ce mai gamewa duk wani wanda dai zai siffanta da siffa ta bijirewa iyaye su nuna masa hanya madaidaiciya ya kidi musamman tauhidi ko ya dinga tsangwamarsu, yana furta musu munanan maganganu zai shiga ƙarƙashin wannan aya kuma wannan magana ta biyu ita ce tafi dacewa ayar ba ta sauka a kan shi wannan bawan Allah ba ne kuma wannan shi ne ra'ayin manya-manyan malaman tafsiri irin su al'imam ibn juzai irin su azamakshari Sharima yana da wannan fahimtar ibn atiyya irin su al'imam al-tahir ibn ashur da al'imam muhammad al'amin al-shankiti mai adwa'ul bayan bal shi da ya zo kore magana ta farko cewa ta sauka ne akan abdurrahman ibn abi bakar bayan ya kawo dalilan da su al'imam ibn kafi suka kawo sai da ya sake zakulo wata ma'ana ma cikin ayoyi da za mu karanta nan gaba ya suna ayat tana sake ƙarfafa cewa ba abdurrahman ibn abubakar ake nufi ba ayar tana ganewa ne to mu koma maganar malam ibn kasir yace ce wa haza amun fi kulli man qala haza wannan maganar ta shafi duk wanda zai irin wannan firici magana ce mai wa an ce aba'am wato bai keɓanci wani ba akwai al'am akwai al'khas a yaren malaman addinin musulunci an ce al'am shine abu mai gamewa abu mai gamewa in an ce alkhas kuma abu da yake keɓance wani to ita wannan ayar ba ta keɓantu da shi abdulrahman ibn abubakar ba a'a ta gane duk wani wanda zai iya siffantuwa da wannan siffa ta bijirewa iyaye malam yace wa man za'ama annaha nazalat fi Abdurrahman ibn Auf رضي Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma fa qawluhu da'if magana samirauni ce لأن abdurrahman ibn auf ibn abi bakr aslama ba'da بعد wa وحسن إسلامه saboda abdurrahman ɗan abubakar ya musulunta bayan haka ko musulunci shi ya yi inganci ya kasance cikin mafi a mutanen zamaninsa har ya kawo wata riwaya ya ce an yusuf ibn mahad قال كان مروان على الحجاز شي مروان ابن الحكم يا كفنتي غمناني نا معاوية ابن أبي a أحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان يا أجيش يزمت وكيل أهجاز فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية وترى أنا شي مروان يتاش ينا هدبة ينا هدبة yana ka iya cewa yana kamfen cewa a zaɓi yazidu ɗan mu'awiya halifa bayan rasuwar mahaifinsa likai yubaya lahu ba'da abi saboda ayi masa mubaya bayan mahaifinsa fa qala lahu abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhuma shay'a sai abdurrahman ibn abi bakr yace da marwan ya furta wasu kalmomi cikin kalmomin suna na al-imam az-zahabi ya kawo cikin siyar alamin nubala da wasu malaman tarihi ya ce da marwan shi bai yadda da wannan maganar ba wannan maganar ai abubakar siddiq mahaifinsa bai yi wasici cewa wani ɗan gidansa ko ɗan shi ya zamto shugaba bayan shi ba bai ce a yi mu baya wa ‘ya'yansa su zamto shugabanni ba wannan yana daga cikin maganganun da shi abdurrahman ibn abi bakr ya faɗa wa wannan bawan Allah marwan ibn al-hakam yace kuma wannan ba hanya ba ce da ta dace a cewai za a tilasta wa mutane sai ɗanka ne zai zamto shugaba bayanka ko ya zama halifa ka to wayannan kalmomin da abdurrahman ibn Abibakar bakr ya furtawa gwamnan hijaz a wannan lokaci marwan ibn al-hakam faƙala lahu sai marwan ya ce hudu ku je ku kamo min shi a jamko min shi ta san lamari na shugabanci wayanda suke rike da madafan iko ba kowa bane yake iya haƙuri a masa firici mai zafi ko a saƙa ma umarninsa sai marwan ya ce ku kamo min shi fa dakhala baita aisha radiyallahu anha sai tsaye ya shiga gidan nana aisha me alaka shi da nana aisha za ku tuna shi abdurrahman me alaka su da nana aisha yayanta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da aka ce a je a kamo shi gwamna ya ce a kamo shi ta ya tsere ya shiga gidan ‘yar uwarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yaqdiru alaihi sai ba su iya kama shi ba fa qala marwan sai marwan yace inna hadha alladhi unzila fihi lallai wannan Abdurrahman nan shine aka saukar da fadin Allah akan shi wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabl kunji ji kisar ce wannan shine aka saukar da wannan ayar akan shi fa qalat aisha radiyallahu anha min wara'i alhijab sai na aisha ta ce a bayan hijabi tana cikin gidan nata kan ji ne ya fada sai ta ce ma anzalallahu azza wa jalla fina shay'an min alquran Allah madaukakin sarki bai saukar da wani abu a alqur'ani cikin sha'anin mu ba illa anna allaha ta'ala face sai dai Allah maɗaukaki an zala uzuri ya saukar da hanzarina amma wannan ayar da kake maganar cewa an saukar da ita ne cikin sha'anin ɗan wannan nawa ba gaskiya ba ne abinda dai aka saukar cikin sha'anin gidanmu shine uzurina da hanzarina da munafukai suka jefe ni da ƙazafi abdullahi ɗan ubayi ɗan salul baban ba ɗan ba sun san baban sunan shi abdullahi ɗan ma sunan shi abdullahi kuma yana da ɗaya jamila kuma jamila ɗin da abdullahi duk mutanen ƙware ne sahabbai ne amma babansu kuma shine jagoran munafukai in ga yukhrijul hayya min kin yukhrijul hayya min to saboda wannan dalilin da yake cikin bukhari al'imam ibn kasir ya karfafa magana cewa ba a kan abdurrahman ɗan abubakar wannan ayat ta sauka ba zai kuma sake kawo wani dalilin wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukraja? kuna min alkawari? cewa za a tashe ni bayan na mutu وقد خلت القرون من ƙabli? Ai قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر alhali wasu mutanen sun mutu sun shuɗe ba wani wanda ya dawo ya ba da labari wa huma su iyayen nan nashi yas'alanillah fihi an yahdiya suna roƙon Allah ya shirya musu wannan ɗan nasu ya nuna mishi hanya madaidaiciya ya karɓi tauhidi ya kaɗaita Allah wa yaqulani liwaladihima suna cewa da ɗan nasu wailaka kaitonka wannan wailak alwai kalma ce da larabawa suke furta ta ko ya zamto suna nufin azaba tabbata akan mutum kai tonka ko kuma wani kwazazzabo ne a wuta jahannama waila kai tonka amin kai imani mana inna wa'adallahi haqq lallai alƙawarin Allah tabbatacce ne gaskiya ne zai kashe mutane kuma zai tashe su ranar tashin alkiyama fayaqul sai ɗan nasu ya ma hadha illa a safirul awwalin wannan abin da kuke ta kira na zuwa gare shi sai cewa ni imani za a tashe ranar tashin alkiyama za a bani sakamako wannan fadin ta tatsuniyoyin mutanen farko ne dan asatir jan'i ne na ustura in ka ji kayi magana mutum ya ce ma ustora wato tatsuniya kake kenan magana taka bai ɗauke ta da ma muhimmanci ba ko ka ji ya ce ma ai shafa labarin shuni shafa labarin shuni kenan magana taka ƙarya kake yi ko ka ji ya ce zuki ne zuki ta mallago a idani ne أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين سأل يتين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون الله تعالى يتين ulaikan الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس waɗannan sune ne waɗanda kalmar Allah kalmar azaba ta tabbata a kansu cikin al'ummomi da suka gabace su ula'ikan labina haƙƙa alaihimul ƙaulu fi umamin ƙadhalat min ƙablihim min aljinni wal'ins na aljanu da mutane innahum kanu khasirin Allah ya ce lallai su sun kasance asaru waɗanda suka yi asarar duniyarsu kuma suka yi asarar lahirarsu shi ne a nan malam ibn kafir yake cewa ai dakhalu fi zumrati ashbahihim wa adrabihim min alkafirin alkhasirin anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah waɗannan sun shiga wato jama'a ko kuma gunguna waɗanda suke kamaikeceniya da su suke kama da su cikin kafirai waɗanda suka yi asarar kawunansu suka yi asarar iyalansu ranar tashin alkiyama mala yake wa ƙauluhu ula'ika to zai kawo dalili na gaba da yake sake tabbatar da ayar ba ta sauka akan Abdurrahman dan ba ne bane shine yake cewa qauluhu ulaika da qawlihi wallazi ƙala kun ga ai yace ulaika kuma ulaika ishara ce zuwa ga jam'i na mutane waɗancan a waccan ayar kuma Allah ce wallazi qala liwalidayhi wallazi qala wanda yake da iyayensa abinda zai nuna maka cewa ayar mai gamewa ce da Allah ya zo bayani akan halakarsu da taɓewarsu da tabbatar da makomansu da a ce mutum ɗaya ake nufi da Allah tabaraka wa ta'ala zai ce eh, ya ce dalilun والذي قال دليل على ما ذكرناه من, من أنه جنس يؤم كل من كان كذلك دم أنت أولئك بأتي الذي با كذلك با تاكت أولئك saboda abin ya sake nuna maka jinsi ne to a nan a ƙarƙashin wannan waje al'imamu shankiti ya sake kawo wani dalili ya ce a wannan ayar Allah ya tabbatar da taɗewar waɗannan mutane ya ce sun taɗe azabar Allah ta tabbata a kansu kun gani ‘yan wuta ne ko ba ‘yan wuta ba ‘yan wuta ne azabar Allah ta tabbata a kansu amma shi abdurrahman ibn abubakar ya musulunta ko bai musulunta ba ya musulunta balma musuluncinsa ya zamto nagartacce ya halacci yakin yamama ya ba da gudunmawa kwarai wajen kashe wannan wanda ya awar annabta kuma kun ji ya rayu har lokacin wa lokacin su muawiya ibn abi sufyan gashi marwan ibn al-hakam ya faɗi wani abu har ma ya nuna masa kuskuren faɗin hakan kuma ya zo ya rasu dan an tura cikin tarihin har an aika a nemo shi an nemi a bashi ma kuɗi kamar yadda al'imam al-zahabi ya kawo na ɓangare na wannan tarihin an aiko masa kuɗi daga can wajen halifa daga sham syria an aiko mai maƙudan kuɗi a kan ya rufe bakin shi ya daina fito na fito da kamfen da ake yi na baiwa yazidu shugabanci bayan mahaifinsa da aka aiko masa da wannan kuɗi ya ce shi ba zai karɓa ba shi ba zai sayar da addininsa da duniya ba ga wannan darasi ne a irin wannan gaba da muke ciki irin wannan rayuwa tamu ba zai sayar da addininsa da duniya ba da aka ana ta neman shi kasan kuma idan gwamnati ta sako ka a gaba idan gwamnati sai Allah wanda bai fahimci wannan ba ya kamata ya zauna a masa wannan darasin gwamnati sai Allah inda ka ji an ce gwamnati ta bar kaza to kai dai kawai ka kama bakin ka kai shiru saboda wani bangare ne na ikon Allah Allah yake ara musu wani ɓangare ne na mulkin Allah yake ba su za ga wani yana ta haka haka amma lokacin da zai hau mulki sai ga wani ƙarfi da wata fawa Allah ya sake lullube shi da ita ai Allah ne ke bayarwa Allah ne ke bayarwa wani wanda kake rainawa kake kaza yana samun shugabancin ko da shugabancin unguwarku ne sai ga Allah ya lullube shi da wani kwarjini da fada aji to shi abdurrahman a tarihin suna ana ta neman shi ya ji labari ya fita daga garin ya fita yana kan hanya suka ce rasuwa ta zo masa tsakanin wato a wajen garin makka saboda haka ne ma kabarinsa yana tsakanin tsakankanin duwatsu ne a can cikin daji a makka kun ga ya musulunta kuma ya ne ya mutu akan musulunci saboda haka ba shi ba ta dalilinsa aka saukar da wannan aya wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja qad khalat alqurun min qabli kuma kamar yadda na faɗa manya-manyan malaman tafsiri suna kan wannan fahimta cewa ayar mai gamewa ce ba wai a kansa ta sauka ba Allah ya sa dace sai Allah ya ce wali kullin darajatun mimma amilu wali kullin darajatun mimma amilu kuma kowanne yana da darajoji na sakamakon abin da suka aikata wali yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun kuma Allah tabaraka wa ta'ala tabbas zai cika musu sakamakon ayyukansu ba kuma kuma ba zai zalunci kowa ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci shine nan malaike wa likullin darajatun mimma amilu ay likullin azabun bihasabi amali dukkan su cikin waɗanda suka kafirci suka bijire suka saba wa Allah kowa zai fuskanci wato azaba gwargwadon laifin da ya yi kun ga kenan su ma 'yan wuta darajojinsu ko matakan azabarsu da tsananin azaba da za a musu ba iri ɗaya ba ba iri ɗaya ba kowa zai ɗanɗana azaba ne gwargwadon laifin da ya aikata shi ne li kullin darajatun mimma amilu wali wasiyahum a'malahum wa hum la kuma Allah tabaraka wata'ala zai cika musu sakamakon aikinsu ba za a zalunce su ba ai la yazlimuhum mithqala zarra fama dunaha Allah ba zai zalunce su gwargwadon ƙwayar zarra ba ko ƙasa da haka ma Wali ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم la يظلمون Saboda haka su ɗan aljanna. darajojinsu zuwa sama ne ‘yan wuta kuma darajarsu ko matakansu zuwa ƙasa ne kamar yadda aka rawaito daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya ce darajatun nari ta zahabu safalan wa darajatun jannati ta zahabu uluwan ɗaukaka ‘yan aljanna suke samu zuwa sama su kuma ‘yan wuta ƙasa suke yi saboda haka nema kaji Allah tabaraka wa ya ce wato sakamakon munafikai ko a ƙarƙashin wuta suke innal na fi darkin asfal minan nar wasu kuma suna sama sama kamar yadda hadisin Abu Talib ya nuna da aka tambaye shi me ka tsinanawa ko me ka amfanawa a babbanka gashi ya kasance abin da yake maka yana baka kariya yayi kaza yayi kaza sai ce aina ganshi a ƙasan wuta sai na fito da shi sama sama fa akhrajtuhu ila dahdah inda ai duk kafirci suka yi amma ya sha bamban shi wannan da ya fito na fito ba bai taimaka an zalunci annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya sha bamban da su ah, Abu Lahab kun ga su Abu Lahab nasu tasu azabar ta musamman ce balma har an ambace shi a alƙur'ani aka saukar da sura a sukutun cikin sha'aninsa da shi da matashi tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad Allah shi kare mu sai Allah ce wa yau mai yu'aradu alladhina kafaru ko eh muna da saura minti 12 to mu kai dai karanto mana waɗannan ayoyi guda biyu eh, sai mu bi kan tambayoyin kuma kada ku manta zan tambaye ku sauran eh, waɗannan wanda aka yi musu bishara da gidan aljanna ban manta ba na ambaci da biyar na ce zan ambata na ambato guda biyar har shida saura mana hudu to hudun nake so matasa banda dattawa masu furfura duk yake da furfura bar da shi wa ta yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa tamta'tum biha hmm. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله تعالى يتيه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كتنا kuma ranar da za a bijiro da waɗanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa waɗanda suka kafirta za a bijiro da su gaban wuta a ce da su azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwarku ta gidan duniya واستمتعتم بها كما كن موري رايوة تاكو أجدا دونيا كن جدادي كن موري واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون وما أيوني واتو ذا أساكا مكد ازابا تولا كنتي بما كنتم تستكبرون في الأرض saboda kun kasance wato kuna masu girman kai a bayan ƙasa wa bima kuntum tasuqun saboda kuma kun kasance kuna fasikanci a bayan ƙasa a wannan aya malam yake cewa za a faɗa musu wannan magana ta hanyar wulaƙanta su ta hanyar sanya ƙara musu baƙin ciki kan baƙin cikin da suke kansa ko suke cikin shi mala ya ce waƙat tawarra umar ibn al-khattar radiyallahu anhu an kafirin min tayibatil ma'akili wal mashari ya ce umar ibn al-khattar Allah ya ƙara masa yarda ya kasance yana tsantseni yana barin abubuwa masu yawa daɗaɗa na abubuwan ci da abubuwan sha saboda tsoron wannan ayar ya ce wata nazzaha anha wato yana ƙoƙarin tsarkake kanshi daga faɗawa cin irin waɗannan abubuwa da shan abubuwan sha wa ya yana cewa إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم ووبخهم وقرعهم لله إلا سوره كذا إن كفن تيتكين وأن دا الله تبارك وتعالى يذر جيسو ينونا رشن كاوم أبن دسك أيكتا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كنت في يد وتوجن دادنكم أرايورك تجدن دنيا وما كم موري a rayuwarku ta gidan duniya har ma ya kawo maganar ɗaya daga cikin malamai cewa wasu mutane a ranar gobe kiyama za su rasa sakamakon ayyuka na alkhairi da dama da suka yi saboda ne saboda holewa da suka dinga yi a gidan duniya za su yi tunani ga shi mun aikata kyawawan ayyuka amma sai su wayi gari a ranar gobe kiyama duk sun rasa su sakamakon holewa da sharholiya da suke ta a gidan duniya ya tafi can holewa ya tafi can jin daɗi ya tafi can abinda ba shi da bukata a rayuwarsa ya yi ta yi yana ɓata rayuwarsa Allah ce fal yau matu ji zauna azabar huni بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تسكون ابن كثير فجوزوا من جنس عملهم في أكفاكا مسو بجنس أيك الناس فكما متعوا أنفسهم كما يدى سكا جيوا كان سدادي كو سكا جيدا كاونا سدادي أجرا دونيا واستكبروا عن اتباع الحق وما سكا جرما كي جمد بن قسكيا wa ta'ataw al ma'asi suka aikata abubuwa na fasikanci da saban Allah jazahumullahu tabaraka wata'ala ta'ala bi'azabil sai Allah ya saka musu da azaba ta wulaƙanci. wa huwa al-ihanatu wal khizyu wal Allah ya wulakanta su Allah ya tabar da su Allah ya saka musu da azaba mai raɗaɗi da asara asara ne biye wa juna sakamakon asara na zuwa a sake kuma kawo musu wani abu daban da ya sha bamban da abin da aka wato ɗanɗana musu na azaba fal yau matu ji zauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bi zai yi haqqi wa bima kuntum tafsukun lura da lokacin namun na ganin saura bai minti shida ba za mu dafa aya a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe za mu ɗora wadkur a ha'adin amma kafin wannan lokaci akwai wani bawan Allah da ya aiko tambaya ta hanyar sadarwa ta zamani cewa shi ne ko wani mutum ne yana wasa da iyalinsa kamar yadda suka saba suna barkwanci ya rike ta ta rike shi sai ya rike hannunta da ya rike hannunta ita kuma tana ta cewa da shi ka sake ni ka sake ni sai ya ce to na sake ki shin wannan saki ne a karina ta nuna wannan ba saki bane na aure saboda abin da yake gudana tsakaninsu ya bayyana cewa ba saki na rabuwar aure yake nufi ba ba saki na rabuwar aure yake nufi ba saboda yana rike ne da hannunta kuma ta ce sake ni ko ka sake ni kuma bahaushe yakan furta wannan kalmar yanayin salo wasu kan iya cewa sake ni wani wasu ce shikani duk ba ana faɗa ba ka sake ni duk wannan salo ana amfani da shi saboda haka wannan ba saki ba ne kuma shi ma ba sakin yake nufi ba amma da haka kawai babu wata karina babu komai ya zai furta ya ce na sake ki ko ba baya rike da hannunta kun gani anan saki kenan yake nufi ko da kuwa wasa yake amma wannan tambayar tashi dai ba saki bane Allah shine mafi sani amma dai a yi iya kokarin taka tsantsan a daina wasa da lamari na saki. Amin. Eh, na'am wane ne zai kawo mana sauran sahabban da eh, aka yi musu alkawari da aljanna al'ashara almuna ambaci abubakar ko abubakar siddiq umar usman ali yawa na ambata na biyar ɗin sa'ad ibn abi waqqas har na ambaci ma abdurrahman ibn auf to hudun nake so الزبير ابن العوام أبو عبيدة ابن الجراح سوى سوى يوى سعيد بن زيد كن سن واي سعيد بن زيد wane ne sa'idu ɗan to ku sake riƙe wannan sa'idu ɗan nan ɗan uwan sa'idu na umar ne Shi ne baban Fatiman nan da Umar ya je Jalla mata mari kun tuna a tari sunan Sa'id dan Zaid dan Amr dan Nufailu shi dan babban na Umar ne ku rike wannan Sa'id dan Zaid dan Amr dan Nufail me yake hada shi da Sa'ad ibn Abi Waqqas suna tarayya duk an musu bishara da gidan aljanna ko mutanen kware ne kuma dukkan su sun yi wata addu'a eh, waliyai ne suna da karama akwai wata karama da Allah ya bayyana a tattare da su su biyu amma ba yau zan faɗa ba sai Allah ya kai mu gobe a tunatar da ni ƙarshen darasi akwai wata karama da Allah ya yi wa sa'idu ɗan zaidu ɗan amru ɗan nufai da kuma wata karama da ta bayyana daga sa'ad ibn abi waqqas amma ba sharadi su kama Allah ba saboda mutanen kwarai ne wasu suka taɓa su yayin da aka zalunce su karamar ta bayyana Allah ya sa mu dace muna tawassuli da karatun alkur'ani nan da muka yi da sunayen Allah kyawawa da siffofin shi madaukaka abubuwa da muka karanta wanda suke daidai Allah ya tara mu alada abubuwa na kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu waɗanda suka rubuto neman addu'a muna roƙa wa kowa Allah Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi duk abubuwa da muke tsoro muke fargaba Allah ya ba mu kariya Allah ya ba mu kariya Allah ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya waɗanda Allah ya sa aka zaɓe su shugabanni a wannan ƙasa tun daga sama har ƙasa Allah muke roƙo ya ba su ikon yin adalci Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya buɗe zukatansu Allah ya sa su yi wa kowa adalci waɗanda suka zaɓe su da waɗanda ba su zaɓe su ba Allah ya ba su ikon aikata abubuwan da za su amfani wannan ƙasa su amfani mutanen wannan ƙasa su amfani mu mumma ma duniyanmu da lahiranmu ta yi kyau ‘ya'yanmu su samu ilimi ingantacce mu samu tsaro mai ɗorewa mu samu kiwon lafiya mai ɗorewa mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu fatan alheri da musu addu'a ta ƙwarai da kuma aiwatar da abubuwan da za su taimaki shugabancin ba za su lalata shugabancin ba Allah ya tsara zaunar da Najeriya lafiya Allah ya ƙara zaunar da Najeriya lafiya tashin hankali da muke fuskanta Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ƙarshen shi Allah ya kawo mana ƙarshen shi ƴaƴanmu da suke makarantu Allah ya ba su ilimi ne albarka Allah ya ba su ilimi ne albarka da mu da su gabaki ɗaya, da al'umma ma gabaki ɗayanta. mazajenmu ko matasa da suke neman aure Allah ya haɗa su da mata na ƙwarai matan ma Allah ya haɗa su da mazaje na gari wanda suke da iyalai Allah ya ƙara zaunar da su lafiya Allah ya ƙara zaunar da su lafiya iyayenmu da muke tare da su Allah ya tsare su da imani da lafiya da kuma ƙaunar addini waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kai haske kaburburan su bawon Allah da shine sanadiyar gina wannan masallaci ya koma zuwa ga mahaliccinsa muna roƙa masa Allah Allah ya ji kansa Allah ya jikan kanshi Allah ya jikan kan Alhaji Ismail mai blog Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya nawwara masa Allah ya ƙara albarka cikin iyalansa duk ayyuka da yana alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sada shi da wannan lada abubuwa na kurakure Allah ya gafarta masa da sauran mamatan mu gabaki daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين